ku yanzu saboda Allah saboda annabi maimakon a ganku kuna zage kuna ɗaukar kajin nan kuna sata agwagin nan ɗaya bayan ɗaya kun zo kun zauna kun sa lado a gaba kuna yi dole ba barinya kin ga wannan wannan ki saya ki tafasa musu wannan kuma dacewar mashin kin san mai yayi tsada a ƙasa dole ba barinya ina zuwa ne ga dan bani shayin nan dai ruwan bani ko ni ni na kashe maka zuciya dube ka ƙato wanda idan ka je kwari da ka ibi buhuna a rije nake tunubu ne wallahi wannan shigar da kai je ga kama ashwaju ina matsayin uwarka amma dai ni ce wai zan ce maka wani wai babban yaro billahi lazi la ilaha illa idan baka kiyaye ba a gidan nan wallahi yadda ake kidin da baki fi haka zan maka a cikin gidan nan kai ka san duk wanda suke zuwa shan shayi a nan gun yan karshen wata ne to wata yayi nisa duka bashi suka karba kai hakuri idan Allah ya sa karshen wata ta dan baka kudin ka yanzu dai dole dai zan maka wanka a nan gurin tun daga ruwan sama ai sai ki min in baki sani ba ni dangin akuya ne ba mu gaji ruwa ba to idan ko har zaka dini sai dai in fasa tafiya wallahi ni ma in kika ce kin fasa ni ma na fasa ka ga wancan mutumin eh. ina mai kibin nan au wanda muka wuce kofar gidansa kaje mata tana cewa dan Allah ya taimaka mata da kowa da wannan gidan ana surutun nan shi dai baya ba ta fa ya biya ana komai kaje ga ba yan matan masifa ga gun mata na taɓa sa Najeriya a caca a Burkina Faso ana cikin yin cacan nan sai da na zo kan kartar ɗaya ce ta rage a ya caka na aje ta an cinye Najeriya ta zama ba tamu ba Allah ya ji kare mun waya ya ce mun kanu kar da yadda a cinye najeriya nan kar da yadda a cinye najeriya nan wayar nan da ya muhimmiya ga karta yanzu najeriya ba ta kuma ce ta yan burkina faso na baka nan da sati ɗaya ka haɗa kuɗaɗe na in ba haka ba ka san me zai biyo baya amma aini nake kyautata maka sai kai ma ka ringa kyautata ni to kai da ka zo cirani garin na mu da yake garin mu ai dole ne a ringa yi mana dan cuɗinin cuɗinin okay cirani na zo amma ake min kanta waye da Allah da Allah da annabi nawa kai wa mata ma nawa kai kanta waye da Allah ba na son wannan abin da Allah mm, ba abin nan ya ga wannan kwa akwai inda to da Allah samun guda daya inda wake ma ka dan zuba mun kai ka dan samu ka samu albasa kuma ka tayi zuwa kaji to ka kudi zan bayan mana ina muna haka da kai ne ni ba tsohon kwastoman ka ne kai ka ka san ina ci dole nan biya kai mahaifiyata ce ba ta da lafiya tana asibiti an kara mata da aran dubu biyu nake so ƙara to